masu kallon tashar Unity TV Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da muke kawo muku labaran duniya da farko ga muhimman kanin su. A cikin labaran namu za ku ji cewa fadar shugaban ƙasa ta ce bakin ciki ne yasa Obasanjo ke sukar shugabanni. A gefe guda kuwa an kai wa sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta ƙasa hari. har yau za ku ji cewa 'yan sadda a jihar katsina sun ce sun kashe wani gaurutaccen ɗan bindiga a jihar a labaran ƙetare kuwa an ɗaure 'yan majalisa biyu bayan sun doki wata 'yar majalisa mai juna biyu a ƙasar senegal da ƙarshe za mu kawo muku labarin wasanni inda za ku ji cewa brentford ta canza liverpool a gasar premier kanin labaran namu kenan yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni hadiza ahmad hassan fadar shugaban kasa ta mayar da kakkausan martani kan kalaman da tsohon shugaban kasa chief olusegun obasanjo ya yi a sakonsa na sabuwar shekara a cikin wata sanarwa da mai magana da yahun shugaban kasa malam garba shehu ya wallafa a shafin sa na twitter ya ce obasanjo ba zai taba daina caccakar shugaba muhammadu buhari ba sakamakon obasanjo ba zai daina bakin ciki kan duk wani shugaban da ya sha gabansa a ayyukan shugaban kasa ba fadar shugaban kasar ta buga misali da cewa shugaba buhari ya gammala gadar naija ta biyu bayan an yi shekara 30 ana alkawari a kanta. haka kuma fada shugaban kasar ta ce obasanjo ya yi wa kudu maso gabashin najeriya karya domin ya samu ƙuri'unsu amma shugaba buhari bai samu ƙuri'unsa ba yana mai cewa duk da haka sai da ya yi musu aikin gadar fadar shugaban kasar kuma ta ce obasanjo yana bakin ciki ne sakamakon yana ganin yadda buhari ke samun lambobin yabo da kuma yadda shugaban ke ci gaba da da'awar cewa zai tabbatar an gudanar da sahihin zaɓe fiye da wanda ya kawo sa kan karagan mulki haka kuma fadar ta zargi obasanjo da lalata dimokuraɗiyya a nigeria bayan kitsa batun tsige wasu gwamnoni a kasar da suka hada da Joshua Dariye da Rashidi Ladojo da Peter Obi da Chris Ingigi da kuma Ayo Fayose. Wannan martani na fada shugaban kasa na zuwa ne bayan tsohon shugaban kasar ya ce wato Peter Obi zai zaba a zaben shekarar 2023. to hukumar gudanar da zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato inec ta yi alkawarin cafke duk wasu 'yan ƙasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas da aka kama za su yi zaɓe kwamishinan yada labarai da wayar da kan jama'a a hukumar inec festus okoye ne ya yi wannan bayani a wata hira da ya yi a gidan talabijin din arise festus okoye ya ce ana kokarin magance matsalar da ake samu na 'yan ƙananan yara su je su kada ƙuri'a alhali sai dan shekara goma sha takwas ne zai iya yin zaɓe kwamishinan ya kara da cewa a yunkurin ganin an tsabtace tsarin zaɓe inec ta taso duka jami'anta da aka samu 'yan ƙananan yara sun yi rijista a wurinsu yana mai cewa kuma za su bayyana a gaban wani kwamitin hukumar na musamman domin amsa tambayoyi hukumar ta bakin kwamishinanta ta ce a ƙoƙarin cire yara da cikin rijistar zaben kuma a ƙarshe 'yan najeriya za su ji daɗin aikin da ake yi an rawaito cewa okoye ya yi magana a kan ƙananan yaran da ake ganin hotonsu a rijistas inec yana mai cewa wasu hotunan tun na zaɓukan shekarar 2011 ne To a bangaren siyasa kuwa ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar APC mai mulki a Suwaju Bola Ahmad Tinubu ya jajjada cewa garau yake baya fama da rashin lafiya kamar yadda ake ta raɗe-raɗe. Asiwaju Bola Tinubu ya yi hira da gidan rediyon Freedom a ranar Litinin bayan dawowarsa daga ƙasar Saudi Arabia inda ya samu damar gabatar da umara. A cikin wata sanarwa da ɗan takarar kujerar shugaban ƙasar ya fitar ya bayyana, an bayyana yana zagaye ɗakin Ka'aba sau bakwai a wajen ɗawafi yayin da yake birnin Makka. Yana mai cewa ya kuma yi safa da marwa kamar yadda addinin Musulunci ya yi tanadi. ba tare da wuta gajiyawa ba tsohon gwamnan na jihar Legas ya ce mutum mara lafiya ba zai iya yin umara da kanshi ba a cewar tinubu daga lokacin da aka fara kamfen zuwa yanzu ya fi kowane ɗan takara nuna cewa yana da dabarun da zai kawo wato ƙarshen matsalolin najeriya To sakataren tsare-tsaren haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta ƙasa wato Comrade Nasir Kabir ya tsallake rijiya da baya a wani hari da aka kai mai a hanyarsa ta zuwa rukunin gidajen 'yan majalisa da ke unguwar Apo a Abuja. Comrade Nasir ya sha da ƙyar ne a hanyarsa ta zuwa kaiwa wani abokin hulɗarsa sako da misalin karfe takwas na dare a ranar Lahadi. dan gwagwarmaya ya ce bayan harin 'yan sanda da ke sintiri a yankin sun same shi domin tabbatar da abin da ke faruwa sannan suka kai shi ofishinsu domin ɗaukar bayanai ya bayyana cewa daga bisani sun zarce da shi zuwa asibiti domin duba lafiyarsa saboda jijjigar da ya yi yayin ƙoƙarin kaucewa maharan comrade kabir ya bayyana cewa shi baya zargin kowa kuma ya ɗauki harin a matsayin ƙaddara kuma allah ya kare shi comrade nasir kabir dai yana daga cikin 'yan gwagwarmaya da ke fafutukar tabbatar da an binciki gwamnan babban bankin nigeria godwill emefiele daga karshe dai duk wani kokarin jin ta bakin rundunar 'yan shi shiya babban birnin tarayyar nigeria ya citara To har yau a bangaren tsaron rundunar 'yan sandan nigeria reshen jihar Katsina ta ce ta dakile wani hari da aka kai magamar jibiya da karamar hukumar jibiya da ke jihar katsina tare da kashe wani gawurtaccen dan bindiga a wata sanarwa da mai magana da yawun 'yan sanda jihar sp gamba isa ya fitar 'yan sanda sun kwace bindiga kira ak-47 guda daya da kundin harsasai guda hudu da ke dauke da harsashe guda 90 dan bindigan da aka kashe sunansa ibrahim gawo. wanda ake zargin shi ya kitsa wani hari da aka kai har aka kashe wani tsohon dpo na jibiya wato dsp abdulkadir rano a ranar litinin da misalin hudu da rabi na yamma ne 'yan bindigan suka rinka harbi kan mai uwa da wabi inda suka kai hari kan wani shingen binciken 'yan sanda a magama a daidai kwanar hijira a kan hanyar jibiya bayan musayar wuta da 'yan sandan suka yi da su a nan ne 'yan sandan suka dakile harin tare da kwace wasu makamansu sanarwar ta ce akasarin 'yan bindigan da suka tsira daga harin sun tsira ne da raunukan harbin bindiga To a labaran ƙetare kuwa 'yan majalisar ƙasar Senegal biyu za su shafe watanni shida a kurkuku bayan an same su da laifin hamɓarar da wata 'yar majalisa mai juna biyu a ciki. A yayin da ake tafka muhawara a zauren majalisar kan kasafin kuɗin ƙasar. 'yan majalisar waɗanda dukkansu maza ne sun kai wa Amina Ndiaye hari ne a bayan da ta soki wani shugaban addini kuma jagoran wata jam'iyyar siyasa na kasar alkalin kotun da ya yanke wannan hukunci ya kuma umarci 'yan majalisa biyu wato mamuda niyan da masata sam su biya uwar gida ndiyaye cfa miliyan biyar wanda ya yi daidai da dala dubu takwas da ɗari domin cin mutuncin da suka yi harin da suka kai wa 'yar majalisar ya janyo kakkausar suka a faɗin ƙasar kuma ya haifar da wata muhawara kan 'yancin mata rikici ya barke a zauren majalisai yayin da sauran mambobin suka yi ƙoƙarin kwantar da hankula madayin diyaye 'yar majalisa ce ta gamayyar jam'iyyar barnabok yakar mai mulkin ƙasar kuma ta suma jim kaɗan bayan faruwar lamarin abin da ya sa aka yi fargabar cikin nata ya zube kuma bayan an sallame ta daga asibiti madan indiyaye ta ci gaba da zama cikin wani mawuyacin hali kamar yadda lauyan ta bakar sise ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp To a labarin wasanni kuwa Liverpool ta barar da damar matsawa hudun farko a gasar Premier Ingila bayan da ta sha kashi da ci uku da ɗaya a hannun Brentford a filin wasa na community da ke London. masu tsaron bayan liverpool sun yi sakaci musamman konate wanda hakan ya bai wa brentford damar dawowa mataki na bakwai da maki biyu tsakanin su da kungiyar ta anfield tun a minti na sha tara da fara wasa ne konate ya ci gida bayan an yi bugun kusurwa sai kuma a minti na 42 wasa ya ci ta biyu aka tafi hutun rabin lokaci sakamakon da ya zama ci biyu da babu to amma jim kaɗan bayan da dawowa minti na 50 oxlade can berlin ya mayar da wasan da ci biyu da ɗaya a yayin da liverpool da ke kokarin ganin cewa ta kwaci kwallon kafar konate ya ci wa kungiyar kwallo ta uku a minti na 84 a yanzu dai brentford ta yi wasa shida ba a doke ta ba a karan farko kenan da ta yi irin hakan a sama da shekaru 80 kuma sun koma na bakwai a teburin Premier Ingila yayin da Liverpool ta barar da damar matsawa hudun farko a tazara da tazarar maki daya kuma ta ci gaba da zama na shida da maki biyu kacal tsakaninta da Brentford. To kuma da wannan rahoto na wasanni muka kawo ƙarshen labaran namu na yau, amma kafin mu sallama da kuka da kumanta za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu ta kafafen sada zumunta da suka hada da Facebook, Instagram, YouTube da sauransu. Duka at Unity FM TV. To a madadin kowa da kowa musamman Bashir Musa da ya tace labaran. sai ni Hadiza Ahmad Hassan da na karanto nake fatan za ku ci gaba da jin daɗin ku da tashar haɗin kan al'umma Unity TV